واضرب عاد الله 等等。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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت قوما دوات رمضان هجرة تدبودة تريهود ثلاثين ترى ya dace da 26 ga watan biyar shekara ta 2018 za mu shiga suratun nahli insha Allah ta'ala ita ce sura ta 16 kuma tana da ayoyi 128 a karatunmu na yau Allah madaukaki yana umurtan mu mu yi masa godiya kafin zuwan mutuwa ko tsayuwar sa'a ta ƙarshe. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratun Nahali ga Annabi sallallahu alaihi Wasallam a garin Makka don haka mafi yawan ita wannan sura ayoyi ne da Allah ya saukar da su ga Annabi sallallahu alaihi Wasallam kafin hijira in banda ƙarshen sura. don haka sura ce da take kirga ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya madan adam da wuya ka samu wata sura ta alqur'ani mai kirga ni'imar Allah kamar suratul nahl don haka yasa aka samu malamin da ya rubuta littafi musamman akan ni'imomin da Allah ya kirga su a cikin suratul nahl ni'imomin suna da yawa kuma babu shakka bayanin su bayani ne mai tsawon gaske saboda haka yasa malamin ya rubuta littafi a kai Allah tabaraka wa ta'ala yana umurtan mu mu yi masa godiya kafin mutuwa ta zo domin idan mutuwa ta zo to godiyarka ga Allah ba ta da ma'ana bismillahir rahmanir rahim Allah Ta Baraka wa ta'ala ya ce ata amrullah al'amarin Allah ya ma riga ya zo in ji Allah kun ga ana magana ne akan ku yi ma Allah godiya kafin mutuwa ta zo ko sa'ar ƙarshe to shi sai Allah ya ce ata ya lamarin Allah ma fa ya zo domin duk abin da aka ce maka zai zo to wallahi kamar ya zo ya wuce ka ɗauka al'amarin mutuwanka ya riga ya zo al'amarin sa'ar ƙarshe ya riga ya zo shi ne abin da Allah ta baraka wa ta'ala yake faɗa wala ta sta'ajiluhu don haka kar ku yi hanzarin zuwansa subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka tana ga Allah amma yushrikuna Allah ya fi abin da mutane suke shirka da shi kun ga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da lamiri na abin da ya riga ya wuce ata amrullahi al'amarin Allah ya riga ya zo me yake nufi saboda ya tabbatar mana abin zai zo kamar ya riga ya auku ne kawai saboda haka shi Allah tabaraka wa ta'ala game da tsayuwar kiyama ya yi amfani da lafuza daban-daban a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ya kusa kamar misali a suratul anbiya a farkonta farkon suratul anbiya iktaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya kusa gare su kaga anan bai ce ya zo ba hisabi ranar hisabi ga mutane iktaraba ya matso amma sai Allah ya ce wa hum fi gaflatin alhali mutane suna cikin shagalta mu'ridun sun kau da kai ba su ma duba bala'in da ke gabansu. su kaga a can Allah bai ce ya riga ya zo ba sai ya ce ya matso haka nan Allah tabaraka a farkon suratul kamar ya ce yace iktarabati sa'atu wan shaqqal kamar sa'a ta matso bi ma'ana sa'ar karshe na duniya ta kusa haka nan a suratul ahzab aya ta 63 wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba Allah ke ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ya aka yi ne cewa sa'ar ƙarshe tana iya zama tana kusa haka nan a suratul shura aya ta goma sha bakwai wa ma yudrika Allah sa'ata qaribun don haka yasa Muhammadu al-Amin mai tafsirin Adwa'ul Bayan Allah ya masa rahama yace wa ta'abiru anil mustaqbal bi sigatil madi Allah yakan yi amfani da lafazi na abin da ya riga ya wuce wannan ba ba shine farko a cikin alqur'ani ba akwai misalin su da yawa akwai misali saboda Allah ya tabbatar ma abin zai auku tunda shi ya hukunta abin zai faru to abin na fa sai ya auku misali a suratu zumar Allah ya yi amfani da kalmar fi'lu mabi yace wa nufiha fi suri an riga an yi busa cikin ƙaho kaga yace an ma riga an yi busa saboda Allah ya tabbatar nan gaba za a yi busa cikin ƙaho maimakon yace za a yi busa cikin kaho, Allah sai ce wa nufiha kaga yazo da fi'ilun madi an riga an yi busa cikin kaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra an sake wani busan fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga mutane har sun miƙe har suna kani wato an riga an tashi dare kaga Allah yana maganar amma riga an yi idan ka dawo suratul a'raf da yake magana game da yan aljanna da yan wuta aya ta 42 44 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nari wa nada fi'lu yan aljanna sun kira yan wuta ba a ce za su kira su ba sun ma riga sun kira yan wuta Allah madaukake yana amfani da irin waɗannan lafuzza don ya tabbatar mana idan ya hukunta al'amari to babu abin da ke kauda wannan al'amari sai ya auku Allah ka sa mu cika muna musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yana misali akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wannan hadisin yana sayar bukari kitabul jihad yana littafan hadisi kamar al-mustadrak al-imam al-hakim manzon Allah da ya bada misalin duniya sai ya bada misalin ta sai da ya rantsuwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse a maganarsa to yana ƙarfafa karfafa masahabbai ne don ko koda bai rantse ba za su yarda amma yana karfafa musu abin yana da girma abin lura ne sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi la ilaha illa huwa ina muku rantsuwa da Allah wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa face shi manzon Allah ya ce ma azkuru ma agbara min ad-dunya wallahi duk misalin da zan muku game da duniya ita duniya da kuke gani misalin da zan muku manzon Allah sai ya ce illa kasagabi misalin shi ne kamar a ce akan dutse akan dutse aka samu bishiya bishiya tana kan dutse saboda haka ita wannan bishiya kaga tana da inuwa akan wannan dutsen to shi kuma dutsen sai ya zamanto yana da rami a daidai gindin wannan bishiya sai ruwa ya taru kaga wannan ruwan da ya taru a gindin wannan bishiya zai zama yana da tsafta kasancewar ba wuri ne mai kura ba saboda kan dutse ne kasancewar yana gindin bishiya saboda haka ruwan zai zama mai sanyi to idan matafiya suna wucewa matafiya sukan yi sha'awar su zama sun taras da irin wannan ruwan saboda ruwa ne zai zama kamar yadda kasan an fi da shi daga firij yana da sanyi dama akan dutse yake sannan kuma a gindin bishiya ga inuwa saboda haka shi wannan ruwan matafiya suka fi nema sai manzon Allah ya ce idan zan ba ku misali da duniya to misali ne kamar irin wannan ruwan matafiya sun riga sun gama shan ruwan abin da ya rage wato shine kura kawai da ke kasan wannan ruwan to haka duniya take wato manzon Allah yana ba mu misali kamar faro faro faro faro kaga an zuba ruwa ne cikin tsaki an gama sha manzon Allah ce ba abin da ya rage sai dai wannan tsakin don haka in ma kana ganin duniya yanzu aka fara annabi ya ce an riga an gama babu abin da ya rage face sa'ar ƙarshe ta tsaya an riga an gama da ita shi yasa Allah ya kawo wannan kalma da lamiri na abin da ya riga ya auku me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaba saboda Allah ya tabbatar kiyama za ta tsaya ba makawa shi da sai ya ce yunazzilul mala'ikata bir ruhi saboda haka Allah yake ta saukar da mala'iku suna zuwa da me ar-ruhu min amrihi na al'amarin Allah Ta wa ta'ala saboda haka kalma ta ar-ruhu ta zo da ma'ana da yawa a cikin alqur'ani amma anan tana nufin wahayi Allah yana saukar da mala'iku su zo da wahayi wanda wahayin nan ya shafi umarnin Allah sai saukar da wannan wahayi alaman ya sha min ibadihi ga wanda Allah ya ga dama cikin bayinsa wanda Allah ya ga dama sai ya zaɓe shi sai ya shi manzanci ya saukar da mala'ika me yasa Allah yake turo mala'iku me yasa Allah yake saukar da wahayi ga annabawa an anziru saboda annabawa su yi gargaɗi ga mutane annahu la ilaha illa ana babu abin da ya cancanta a bauta mu face ni fattaqun saboda ka sai ku kiyaye ni idan kana duba alqur'ani zaka ga kalma ta arruhu ta zo da ma'ana daban-daban yana daga cikin abin da ibn taymiya ya magana akai cikin littafin da ya rubuta akan addinin nasara الجواب الصحيح liman بدل دين النصا دين المسيح yana juz'i na uku shafin 271 biyu da wani wurin zaka ga Allah tabaraka wata'ala ya kira ar-ruhu da wata ma'ana kamar misali a suratu shu'ara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munziri. Allah ya saukar da mala'ika Jibrilu wanda shi ya saukar da Alƙur'ani shi sa Allah ya kira shi ar-ruhul amin amma anan mu muka kira shi mala'ika Jibrilu Allah da kansa ya faɗa ya kira shi da suna Jibril wanda ke saukar da Alƙur'ani a zuciyar manzonsa wanda yana suratu shu'ara aya ta biyu zuwa eh, ɗari da da 194 wa ya saukar da Alƙur'ani a ruhul amin ruhi amintacce waye ruhi amintacce sai ka koma suratul baqara aya ta 97 qul man kana aduwwan jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah ashe mala'ika Jibril ne ake nufi da ar-ruhul amin kaga anan suratul shu'ara an kira shi ar-ruhul amin kawai ar-ruhul amin shi ya saukar da alqur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ar-ruhul amin a suratul bakara Allah ya ce mana shine mala'ika jibril man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin saboda haka Allah ya tabbatar da ar-ruhul amin ar-ruhul qudus shine mala'ika jibril to amma duk da haka in aka samu ar-ruhu ba wai yana ɗaukar mala'ika jibril kadai ba saboda haka yasa a cikin alqur'ani ar-ruhu yakan zo da ma'ana daban-daban misali a suratul mujadala a karshenta Allah tabaraka wa ta'ala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ai ba za ka ce mala'ika jibril na sauka ga wani wanda ba annabin Allah ba, a ba mala'ika ake nufi da nan kalma ta arruhu ba, ayyadahum bi nasrin min Allah, Allah ya ƙarfafa mu masu ƙarfin imani da nasara wato idan dai mutum yana da imani to za ka samu wanda ba shi da imani ba yi ƙaunarsa shi da abin da Allah ya faɗa da son kafirci da imani ba su haɗuwa a zuciya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu a samu mai son addini na gaskiya yana son kafiri ba zai yi ba in ji Allah tabaraka ta'ala ba zai yi ba duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi to idan akwai imani a zuciya zaka ji baka son shi alamar imani yana zuciyarka duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa zaka ji a zuciyarka baka son shi wannan Allah da kansa ya faɗa sai ya ce walau kanu aba'ahu ko da ma iyayensu ne ko da babanka ne ya zama bai son Allah bai son manzon Allah zaka ji a ranka baka son shi ba wai an ce ka saba mishi ba fa a'a ana faɗan yadda siffan zuciyarka za ta kasance ne zaka ji a cikin ranka wannan mahaifin naka baka son shi me yasa saboda bai son Allah bai son manzon shi au abna'ahum ko ya zama ƴaƴansu idan ka ga mutum ɗansa ya lalace yana son shi dama bai son Allah idan Allah yake so ba zai kaunaci wannan yaro ba ba zai kaunace shi ba shi yasa Allah ya ba mu mizani ma'auni na gane tasirin imani a zukatanmu sai Allah ya ce au ikhwanahum ko da ƴan uwansu wanka kaninka au ashiratahum ko dangi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika kataba fi al imana wadannan su ne aka rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yana karfafa musu da wani ruhi kaga wannan ruhin ba mala'ika jibrilu bane mala'ika jibrilu da Allah yake saukarwa ga annabi ba innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ba wancan bane idan aka ce wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ya karfafa ma masu imani da wata nasara daga wajen shi idan zuciyarka ya zama baka kaunan makiyin Allah a zuciyarka to wallahi zaka ga taimakon Allah Allah ya yi alkawari a suratu gafir fa Allah tabaraka Ya ce yulqir ruha min amrihi ala ya sha umin ibadihi yulqir ruha kaga kalmar aruhu ruhu anan ta dawo da ma'anar wahayi kamar yadda Allah ya faɗa a farkon suratul nahli yunazzilul mala'ikata ruhi min amrihi Allah yana saukar da mala'iku su zo da wahayi shine aruhu. ruhu haka nan a suratu gafir aya ta goma sha biyar yulqin ruha Allah yana saukar da wahayi min amrihi ala man yasha kaga kalmar ar-ruhu ta zo da ma'anar wahayi haka nan a suratu shura aya ta 53 wajen karshen sura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina inda duk ake maganar wahayi zaka ji an danganta shi da al-amru a suratul nahl yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi wahayi kenan a suratu gafir yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi a suratu shura wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina inda duk Allah ya hada kalmar ar-ruhu da al-amru yana nufin wahayi saboda haka anan Allah tabaraka ta'ala yana ce ma annabi sallallahu alaihi yana gaya mana cewa yunazzilul mala'ikata ruhi min amrihi ala man yasha Allah yana saukar da wahayi yana saukar da mala'iku su kawo wahayi idan aka sa ar-ruhu min amrillah ma'anarsa alwahayu don haka ya zo cikin alkur'ani me yasa Allah ke saukar da manzanni yake saukar da mala'iku su zo da wahayi ga manzanni saboda a yi gargadi ga mutane mu ji tsoron Allah Allah ka sa iya sai ya ce me خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض الله يا هل جسمي دا قسا بالحق دون gaskiya wato wannan ya zama farkon tunaninka kai ɗan adam kai tunani Allah ya halicci sammai da ƙasa don me kai ne kake ganin don wasa saboda ka za ka yi shagali amma ka zauna ka yi tunani da kyau Allah ya yi sama ya yi ƙasa ne don gaskiya ta'ala amma yushrikuna Allah ya ɗaukaka Allah ya fi abin mutane suke shirka da shi sai ya ce me Kalakal insana Allah ya faro magana daga farin farko, shi ɗan Adam Allah ya halicce shi ne min nutsufatin daga maniyi, wato kama yi nazari akan wannan. Da me Allah ya halicce ka? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga maniyi amma fa'iza huwa sai ga wannan mutumin da aka yi halittansa a farko da maniyi khasimu mubin yanzu da ya girma sai ya zama mai jayayya ga Allah yana bayyana jayayyarsa wanda fa farkon halittarsa maniyi ne wato an fara maka ne daga farko don ka gane asalinka sannan ka gane tsakaninka da Allah mahaliccinka farkon halittan ɗan adam daga maniyi ne Allah ya faɗi irin wannan a suratu yasin ko falakal insana min nutfatin Allah ya halicci dan adam daga maniyi fa idza huwa khasimun sai ga dan adam ya zama mai jayayya mai jayayyan dawa da Allah kansa mubinin kuma a bayyana yake jayayyarsa ba a boye ba Allah ka tare mu me Allah tabaraka wa ta'ala yake لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون da aka halicce ka ka tashi ai ka san rasa akwai dabbobi ko akwai shanu akwai awakai akwai raƙuma akwai kaji akwai tsuntsaye da ka tashi ka gansu waye yi su shine Allah ya ce wal an'ama khalaqaha dabbobin ni'ima shanu awakai raƙuma Allah ne ya halicce su sannan da ya halice su don ku ji daɗin rayuwa lakun fi in kuna samun ɗumi ta dalilin halittar waɗannan dabbobi saboda a zamanin da har zuwa yanzu kayan sanyi ana yin sa da, ainihin gashi na dabbobi kaya na sanyi za ka samu ana yin sa da ainihin gashi wanda yake na dabbobi saboda ka kuna samun ɗumi ta dalilin halittar dabbobi wa manafi'u ga amfani daban-daban amfanoni masu yawa ka zauna ka kirgal, ka yi lissafi wani amfani kake ci a jikin saniya da awakai da kuma raguma ka zauna ka yi tunani wa min ha kullum sannan ma daga jikin waɗannan dabbobi kuke samun nama kuna ci kuna cin naman su kaga wannan ma ni'ima ne wannan yana tama da aya ta 21 eh, ta suratul mu'minun wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butuniha Allah ya ce daga dabbobin ni'iman nan akwai abin lura inda za ku yi tunani muna shayar da ku daga halittar da ke fita daga cikinsu za a tatsi nono a shayar da ɗan adam madara da kake gani ana fito da shi daga jikin dabba wala kun fiha manafi'u kasiratun a suratul mu'minun kenan kuna samun amfanoni masu ɗimbin yawa wa min ha ta'kulun sannan ma kuna ci daga jikin waɗannan dabbobi wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuna ɗora kaya a kansu kuna ɗora kaya akan jiragen ruwa saboda haka nan, sai Allah ya ci gaba da lissafin ni'imar da ya mana yace wala kun fiha bayan ma waɗancan ni'imomi da Allah ya mana ai akwai ma ƙasaita da mutane ke yi yanzu ba ka gani idan mutum ya gama aikin gwamnati sai ya buɗe katuwar gona ya tara shanu kamar dubu ka sai ka dai san ba cinye su zai yi ba aiko? amma me yake wai shi ya zama manomi ashe ka tara shanun ma wata ni'imar ce shi yasa Allah yake cewa wala kun fiha jamalun kuna samun ƙawa? kuna samun kyau kuna jin daɗi hina turihuna lokacin da dabbobin nan suke dawowa da yamma wa hina tasarhuna da lokacin da suke tafiya kiwo da safe saboda haka bafilatani yana sha'awar ya riga ganin dabbobinsa sun fitan nan sun dawo e shi wannan ya zauna gare shi ko da ba yi da komi ya ga sun tafi sun dawo garke na tafiya abin sha'awa ne to wannan kaɗai ni'ima ce ita ma wanda Allah kadai ya muku wanda ku ba ku iya komi me Allah yake kuma wa tahmilu azqalakum kuma dabbobin nan suna daukan kaya masu nauyi naku ka ɗauki kaya mai yawa ka jibga maraƙumi ka jibga ma saniya waɗannan dabbobi su za su kai muku kaya ila balajin zuwa ga wasu garuruwa lamta kunu baligihi wanda ba za ku iya ɗaukan kayan a kawunan ku ku isa ga waɗannan garuruwan ba illa bi shikil an face da wahalar rayuwa kayan da aka ɗora ma ka ɗora a kanka ka gani ka kama hanyar Kano sai kayi wata baka kai ba yasa Allah ya ce ba za ku kai ba illa bi shiqqil anfus sai da wahalar rayuwa saboda haka Allah ya ce inna rabbakum la ra'ufur rahim lallai Allah mahalicinku mai tausayi ne mai jin kai ne Allah mun gode ba me Allah ya ce wa ويخلق ما لا تعلمون والخيل غا دواكي والبغال غا الفدري buha غا جاكنا لتركبوها الله يهلكي سنة ku hau. in ka dubi tsarin waɗannan dabbobin Allah ya yi su ta inda mutum zai hau kuma Allah ya sarrafa su saboda ka ga yanda dawakai wato suka taimaka wajen yaɗuwar musulunci a duniya wanda idan ka ɗauki zamanin bayyanar mota ko jirgin sama wanda duk bai daɗe ba zai wuce shekara ɗari biyu zuwa uku ana zancen shekara dubu da ɗari hudu zamanin da manzon Allah Allah ya saukar madda addinin musulunci ya aka yi musuluncin nan ya kai ƙasar Rasha China ya tafi Indonesia da sauransu wallahi doki Allah ya tsara su ta inda ɗan adam zai hau ya yi sukuwa ya yi gudu ya ɗora kaya kuma ɗan adam Allah ya ba shi damar ya sarrafa dokin yadda ya ga dama wannan ni'ima ce Allah ya yi ne saboda ku hau wazina kuma saboda ku yi ado saboda haka yanzu ko unguwa aka baka sai ka fara tunani ya kamata ka sayo doki ka zo ka aji saboda yana nuna ƙasaita yana nuna isa yana nuna ka zama wani babban mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu yana halittan abinda da ma ku sani ba saboda waɗannan kawai kuka sani ana dora ma kaya amma ana samun dabbobin da ake dora ma kaya waɗanda ba raƙuma ba eh, ba shanu ba eh, ba awakai ba ba alfadari ba kuma ba jakuna ba za ka samu kuma ana hawan su kamar misali a ƙasashen gabacin duniya suna amfani da karnuka karnuka na jansu suna tafiya a ɗora kaya karnuka suna ja to shi sa Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar da ma baku sani ba wannan ni'ima ce da Allah ta wa ta'ala yayi ma dan adam sai Allah ya ce mai wa 'ala Allah qasdu sabil wa min hada saboda haka sai Allah ya ce wa alallahi qasdus sabil aiki ne ga Allah ya nuna muku tafarki madaidaici aikin Allah ne ya'ani bayanu tariqil haqqi lakum wa yake da hakkin ya bayyana muku gaskiya ya bayyana muku tafarki na kwarai shine Allah saboda haka yasa Allah yake turo manzanni ya turo annabawa ya saukar da wahayi gare su me yasa saboda karantar da mu tafarki madaidaici idan aka ce alallahi qasdus sabil ana nufin aiki ne ga Allah ya bayanin tafarki na gaskiya ga ɗan adam saboda sa yasa yake turo manzanni ya saukar da wahayi faman ihtada fali nafsihi wa man dalla fa inna ma alaiha wanda ya ga dama ya amsa kiran manzannin Allah wanda ya ga dama yayi watsi da kiran manzannin Allah ce duniya haka dan take wa min haja'ir ana samun tafarkin da ya zaman tofan ɗararai baya ga tafarkin da Allah ya turo manzanni da shi zaka samu akwai hanyoyi ga sunan daban Ɗari'u da yawa manufofi da yawa addinai da yawa walau sha'a lahadakum ajma'in inda Allah ya ga dama tun karon farko da ya shirye da ku gaba ɗaya wai ba wai shiryar da ɗan adam ya gagari Allah ba ne. haka Allah ya tsara duniya kamar yadda ya faɗa mana a suratul sajda ya faɗa a suratul sajda aya ta goma sha uku Ya wa walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha inda mun ga dama da kowane rai zai tashi a duniya da shiriyar Allah kana tashi zaka tashi da shiriya babu bata me yasa mutane aka bar su haka ga hanyoyi daban-daban ka zaɓi wanda ka ga dama sai ce walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in saboda na riga na yi alkawari na yi aljanna na yi wuta kuma na ce sai na cika jahannama da mutane da aljanna Allah ka saba mu bane saboda yi sa tafarkin gashi na iri biyu qasdus sabil sannan akwai ja'ir akwai tafarki na kwarai madaidaici sannan akwai fandararren tafarki me ya rage gare ka kai amfani da hankalinka wannan tafarki addinai da ake da su hanyoyin rayuwa daban-daban shin wanne ne gaskiya wanne ne bata ka yi amfani da hankalinka ka amsa kiran manzannin Allah ka samu tsira kafin lokaci ya wuce Allah ka samu dace da gaskiya me yace a gaba wallahi شكر ya ci gaba da kirga بدك يرجع نعمة هو الذي أنزل من Allah fa shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu shajarun kuna sharabun kuna samun ruwan sha ta dalilin wannan ruwan wa minhu shajarun ta dalilin wannan ruwa ake samun itatuwa suna tsira fihi tusimun wanda kuke kiwo ta dalilin waɗannan itatuwa idan babu ruwan sama dan adam ba zai samu ruwan sha ba me zai faru zaka mutu idan babu ruwan sama itatuwa ba za su tsiro ba ba za a samu toho ba ba za a samu ciyawa da shuke-shuke ba saboda haka dabbobin ma da kake gadara da su me za su ci su ma za su mutu ruwan Allah shi ya saukar idan aka ce as-sawmu da larabci ma'anarsa ar-ra'ayu da Allah ya ce fihi tusimun ya'ani tazra'una mawashiku da wannan ruwan saman kuke samun kiwon dabbobin ku. idan babu ruwa musiba ta samu dan adam ta samu dabbansa saboda haka idan aka saukar da ruwa ni'ima tana da yawa akai daga cikin ni'imomin yace yumbitu lakum bihi zar'a bihi والزيتون لما آية لقوم يتفكرون bihi zar'a da wannan ruwan saman Allah yake fitar muku da shuka duk nomar da zaka yi wa zaituna bishiyar zaituni wan nakhil itatuwan dabinai wal a'nab da itatuwan inabi wa min kulli thamara sai Allah ya daina ma kirga sunayen yace duk wani ɗan ice ma yana fitowa ta dalilin mai ruwan sama wa min kulli samara mangwaro abarba gwaiba ka daina ma kirgawa Allah ya haɗa gaba ɗaya min kulli samara ta dalilin mai ruwan sama wannan bai ishe ka tunani ba inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun a cikin haka akwai abin lura ga mutane da suke tunani Allah ka sa muna ciki kai tunani kana alfahari gona na akwai bishiyar mangoro akwai to ka taɓa tunanin ma ya aka yi mangoro ta tsoro ya aka yi ya tsoro ba kai kai ba sai dai mu dinga faɗa da juna akan gonaki amma ba mu tunanin hikimar da ta sa Allah ya fitar da su saboda ni'ima ce gare mu mu gane akwai Allah mu bauta masa misali a suratul namli aya ta 60 Allah ya ce yana tambaya amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi za ta bahja ma kana lakum an tumbitu shajaraha bayan Allah ya kirga kenan ya halicci sama da ƙasa ya saukar da ruwa ya fitar da ‘ya'yan itatuwa da kayan lambu shuke-shuke ga sunan za ta bahja masu armashi, ka je lambu ka gani. To, amma sai Allah ya tambaya, yace ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba ku iya tsirarwa ku ko za ku iya duk duniya mu haɗu ba mu iya fitar da ciyawa guda ɗaya shine sai Allah ya tambaya a ƙarshe a ilahum allah shin har za a samu abin bauta tare da Allah bazhum qaumin ya'dilun Nimar bata kare nan ba Allah ya ce wa sakhara lakumul layla wa lakumul layla Waɗannan shamsa wani kamar wanda zuma musamman Nahar, Allah muku dare, ya hore muku yini. Wa shamsa walƙamar, Allah shi ya hore muku rana da wata. Mai ma'ana wa shamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amri imma wa shamsa wal ya zama adafi ga baya ya'ani lakum wato ashe hatta rana da wata fita da suke su buya Allah yayi ne da dan adam shi yace sakara lakum al-laila wan nahara wash shamsa wal duk don dan adam akai wan nujumu musakharatun bi amrihi taurari su kansu Allah ya hore su bisa umarninsa inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun lalle ga wannan ma akwai abubuwan lura ga mutane da suke da hankali Allah ka sa muna da irin wannan hankali me Allah ya ce a gaba wa ma zara'a lakum wa ma zara'a lakum bi ma'ana wa ma abinda Allah ya halitta muku fil ardi anan duniya ka girga, suna da yawa mukhtalifan alwanu launukan sa daban-daban daban-daban ga sunan halittun Allah Allah yayi ne kawai don dan adam inna fi zalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun lalle cikin haka akwai abin lura ga mutane da ke iya daukan wa'azi shine yadhakkarun allazina yatta'izun waɗanda suke iya wa'aztuwa Allah ka samu ne wa huwa allazi sakara al-bahara وهو الذي سخر لكم البحر لتجري لتأكلوا منه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مراكب فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو الذي سخر البحر الله شيني وند يهور تيكو لتأكلوا منه لحما طريا سبب كل ناما من لوشي daga cikin teku halittan teku daban ce shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta dabban da ta mutu a cikin ruwa inda a ruwan take take rayuwa wa tasfakhruju minhu hiliyatan kuma sannan kuna fitar da kayan ado shine hiliya kuna fitar da kayan ado daga teku talbasuna hawan da kuke tufatawa kuna kwalliya da su kamar lu'ulu'u da murzani da sauransu duk daga ruwa ake fitarwa taral fulka mawakhira fihi kuma kana ganin manyan jirage suna keta ruwa ya'ani suna ya shakku na fil bahari kana ganin manyan jirage yadda suke keta teku wali tabtagu min fadlihi Allah ya sauwake muku saboda ku samu damar wato neman falalan da ke gabas da yamma kudu da arewa na Allah tabaraka wa ta'ala wala'allakum tashkuruna ana tamanin ko za ku iya godiya ga Allah Allah mun gode ma wa alqa fil ardi rawasiya wa alqa fil ardi rawasiya ita kanta kasar ma da kake kai ita ma halittar nata akwai abin lura akai yanda Allah ya halicci ƙasar nan ita kanta ni'ima ce gare ku saboda kaga inda a ce an kwaba ƙasa an bashi yayi ruwa ruwa da ka hau sai ka nutse ko da hafai sai ka nutse to amma sai Allah wajen kwaɓa ƙasar duniyan ma <clears throat> ya jefa manyan duwatsu saboda haka sai ƙasar ta yi ƙarfi don haka yasa kake hawa kana tafiya ba ka nutsewa wannan ma ni'ima ce in ji Allah tabaraka wa ta'ala alqafil ardi rawasiya ya jefa manyan duwatsu a cikin ƙasa manyan duwatsu masu girman gaske wanda masana masu binciken halittar ƙasa sun tabbatar akwai manyan duwatsu waɗanda su ne suka rike duniyar gabaɗayanta waɗannan duwatsu su ne waɗanda idan suka samu gocewa sai a samu girgizan ƙasa ko ambaliyar ruwa da sauransu su ne Allah yake kira rawasiya manyan duwatsu da Allah ya rike ƙasan da su saboda haka yasa ƙasar ba ta laushi in ka hauka nutse gashi dai in ka ɗauki diga zaka ka zaka fitar kuma in ka ɗan tona ƙasa za ka ga ruwa amma za ka yi mamaki a aka yi baka nutsewa to wannan hikima da ƙwarewa ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen halitta an tami da bikum saboda idan Allah bai riƙe ƙasan da waɗannan manyan duwatsu ba ƙasar za ta riƙa yin motsi da ku shine an tami da bi ma'ana ta harraka wata tamilu bikum ƙasar za ta ringa motsi ba hali ka ɗan yi tsallaka dirka sai ka nutse to kaga ba zaman lafiya saboda haka sai Allah ya sa ƙasar ta yi danko ta yi ƙarfi wa anharan kuma duk da haka Allah ya sanya garafi na tafiya ka duba hikimar Allah tabaraka ta'ala ruwa ke tafiya akan ƙasa ƙasar ba ta tsotse ruwan sannan ƙasar ba ta yi danƙon da kuma ɗan adam ba zai iya zama a kanta ba la'allakum tahtadun Allah ya ce wasu bulan ga hanyoyi Allah ya samar muku Allah ya samar da hanyoyi tahta duna da fatan ku samu damar wato shiriwa mutum ya gane inda zai tafi saboda in ba dan waɗannan hanyoyi da Allah ya sauwake mana ba to baka iya gane hanyar garinku ko hanyar gidanku to saboda haka sai Allah ya kawo sauki ta wajen hanya da rafuka yace mana wa alamati wa alamati wa hum yahtadun wa alamat wato ita duniyar Allah bai bata haka ba sai da ya sanya mata alamomi misali inda Allah ya ga dama da sai duniya bai daya yanda ba hawa ba gangara ba tudu ba gangara to ya idan idan duniya aka yi ta haka ba za ka gane hanyar gidanku ba saboda haka sai Allah ya yi ta da alamomi wani gurin an sa manyan duwatsu wani gurin kwari ne wani gurin rafi ne kaga kenan zaka iya ganewa daga nesa a wancan dutse ai a gefensa ta dama gidanmu yake to in ba dan waɗannan alamomin ba ba ma za ku iya gane gidajenku ba a duniya saboda ka Allah ya sawwake ta ta yanda ɗan adam zai ji daɗin rayuwa a kanta wa bin najmi in dare yayi kuma fa da taurari kuma ya hata duna suke amfani ta wajen shiryar da kawunansu in ka tambayi waɗanda ke tafiya a teku zaka gani zaka ji amsa Ah, masu tafiya a cikin manyan jiragen ruwa a teku in dare ya yi da taurari suke gane hanyar tafiyarsu faljibalu takunu alamatin bin nahari da rana ta wani dalili kake gane hanyar garinku da hanyar gidanku ta alamomi waɗannan alamomi da su kake ganewa da rana kenan wannan jumu alamatin bin laili amma idan dare ya yi fa to taurari su ne alamomi ga wanda ke tafiya a hamada a rairayi ko wanda ke tafiya a cikin teku shine bayan Allah ya kirga waɗannan sai ya mana tambaya afaman yakhluqu kaman shin wanda yake halitta wanda ke iya halitta kamar la yakhluqu yana kama da wanda baya iya halitta wannan tambayar ma kai ba za ka gane tasirinta ba sai ka suranta yadda annabi ya zauna a garin makka manzon Allah yake irin wannan tambaya ga kafiran makka waɗanda mutanen Makka nan suna bautan gumaka ne gumaka suke bauta gunki bai taɓa yin halitta ba shine sai Allah ce ka tambaye su shin wanda yake halitta yana kama da wanda baya halitta afala ta zakarun shin ba ku tunawa me Allah ya madaukaki ya faɗa a gaba wa in ta'uddu ni'matallahi kuma da ma za ku kirga ni'imomin Allah ku zauna kuna lissafi la tuhsuha ba ku iya kididdige su saboda ka ko waɗanda aka faɗa muku ba iya kansu ba kenan dan adam a ce ya zauna rayuwarsa lissafi ne kawai Allah ya min kaza ya min kaza ya min kaza har ka mutu ba ka gama kirgawa saboda haka ba sai an kirga ba amma an ba ku misali dan mai hankali ya gane wannan Ya yi kama da ayar da muka karanta ta a baya suratu Ibrahim aya ta hudu. wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar shi dan adam halittarsa halitta ce ta mai yawan zalunci mai yawan butulci mai butulce ma ni'imar Allah me Allah madaukaki ya ce a gaba wallahu ya'lamu ma tusirrun Ballahu wallahu ya'lamu ma tusirrun kuma Allah yana sanin abin da kuke ɓoyewa a zukatanku wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyana shi saboda haka shi Allah ba a ɓoye mar komi to sai Allah ya ba da labari game da waɗannan gumaka yace wallazina wallazina tad'una min dunillahi waɗanda kuke bauta din nan kuka bar Allah su waɗannan gumaka la yakhluquna shay'an ba su iya halittar komi wa hum yukhlaqun kuma su ma halittar su akai sai Allah madaukake ya ce me amwatun ghayru ahya amwatun gairu ahya'in waɗannan gumaka matattu ne ba ma masu rai ba ne wa ma ya na ayyana yi ba a amma ka lura da balagar wannan aya matattu ne ba masu rai ba ne amma sai Allah ya ba su lamirin masu rai wa ma ya na ayyana yi ba su iya sanin yaushe za a ta da su wannan yasa malamai suka ce alkur'ani ya tabbatar tun da ɗan adam ya ba mu gunki hankali Allah bai halicci gunki da hankali ba asali shi sa Allah ya faɗi abin da ya halicci wato gumaka matsayinsu a wurin shi amwatun gairu ahya gumaka matattu ne ba su dare amma ɗan adam ya ɗauki gunki yana iya wani abu ko to tun da ɗan adam ya ɗauka gunki zai iya wani abu to Allah zai ba shi rai a kiyama sai ya tashi ya yi magana Allah ya sa mun gane asali gunki matacce ne ba shi da rai amma tun da kai kayar da gunki zai iya wani abu to Allah zai ba shi rai a kiyama ya tashi gunkin zai ba shi rai Ke sa Allah ya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'asun gumakan ba su san yaushe za a tada su ba kaga ya nuna Allah zai ba su rai zai ba su rai za su tashi don haka alqur'ani ya tabbatar mana gumaka za a tada su da rai wa yuj'alu fiha alhayatu za a sanya musu rayuka su tashi a kiyama saboda ai hisabi tsakaninsu da waɗanda suka bauta musu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ilahukum ilahun wahid ilahukum ilahun wahidun abin bautan ku abin bauta ɗaya ne ya ku bayin Allah Allah ka samu iya ganewa abin bautan ku abin bauta ɗaya ne shine Allah fallazina la yu'minuna bil akhirati amma fa waɗanda ba su yadda akwai lahira ba ka san akwai su har yanzu akwai su da yawa waɗanda ba su ma yadda idan an mutu za a tashi ba bature da yawa bai yadda ba wannan shine ci gaban su a yanzu suna ganin babu kiyama saboda haka mutu ya saki jiki ya walwala yayi walwalarsa Allah ya ce waɗannan qulubuhum munkira zukatansu na musantawa wa hum mustakbiruna kuma su masu girman kai ne me yasa Allah ya ce masu girman kai sun sani a zukatansu Allah zai tada su wato dan adam bai iya cirewa sai dai ya ƙi da gangan amma halittarsa Allah ya sanya a zuciyarsa dole ya yarda za a tada shi bayan ya mutu saboda in ka zauna kai tunani kai ka sani halittar nan Allah bai yi ta banza ba ta ya za a yi azzalimi yayi zaluncin sa ya share ba zai yi ba ba zai yi ba duk wanda yayi zalunci sai Allah ya tada shi yayi hisabi yasa Allah yake la jarama anna Allah la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin la jarama babu makawa annallaha ya'lamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke boyewa babu makawa Allah ya san abin da suka boyewa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa inna Allah innahu la yuhibbul mustakbirin shi Allah bai san masu wato takama masu girman kai Allah bai san su duk mutumin da ke da wannan siffa Allah bai san shi Allah karka samu samu wannan siffa Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kaga ayar alqur'ani ta tabbatar hadisin abdullah bin mas'ud wanda yana sahihu muslim la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarra min kibri duk mutumin da a zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba me yasa Allah ya ce suna girman kai wato girman kai shine ka ƙi gaskiya saboda raina mai faɗanta da yawa mutane suna kuskure wajen fassara ma'anar girman kai menene girman kai wanda abdullahi bin mas'ud musamman ya bada labari na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala rajulun wani mutum ne ya taba faɗa yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana na'luhu hasana ya rasulullah mutum yana so a ce ya sa kaya mai kyau takalma masu kyau kowanne shine girman kai sai annabi ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal idan mutum yana son sa kaya mai kyau takalma masu kyau yana son ado to Allah yana son ado Allah yana son ado in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba shi ne girman kai ba sai manzon Allah ya faɗa mana abin da ake nufi da girman kai al-kibru batrul khalqi girman kai shine watsi da gaskiya wa gamtun nas da raina mai faɗanta saboda haka kamar misali ɗanka ne ya zo ya ce baba ni ina ganin kaza da kake bai dace ba na'am nasiha ga iyaye yana buƙatar hikima to amma idan gaskiyar ya faɗa bai kamata ka rena saboda shi ɗanka ne ba kai tafi kai zaka gaya min gaskiya saboda ka sai ki ɗauka me ya hana ka girman kai saboda ka girman kai shine raina gaskiya don lura da mai faɗanta me yasa Allah ya ce masu ƙin lahira suna girman kai saboda sun raina a ce musulunci ya fito daga arab haba ina larabawa su ne za su kawo addinin da zai tserar da mu kaga girman kai ya hana su karban addinin musulunci amma wallahi sun sani musulunci shine addinin gaskiya saboda sun raina wanda ya zo da musulunci a ce mutum ya zo da rawani ya fito cikin hamada banda shayi ba abin da ya iya washi shi zai zo ya ce mana ya kawo a ba mu yarda babu ruwanmu da shi ba za mu yi ba saboda haka sun rena balarabe kuma har yanzu me ya hana su musulunta girman kai ina Allah ya ce innahu la yuhibbul mustakbirin me Allah ya ya faɗa a gaba wa wa iza qila lahum da za a tambaye su kuma haka ne da za ka samu turawa ko dai a Europe ko a Amurka ko a Rasha wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ka samu wani masani kamar profesa ko wanda ya kware kai ya me kake cewa game da addinin musulunci me kake gani shine Allah ya ce wai zaqila lahum ma za anzala rabbukum me Allah ya saukar ga Muhammad da za a tambaye shi ka ba da shaidar musulunci zai ce kalu za su ce a asatirul awwalin tatsuniyan mutanen farko ne saboda kan saboda zaka adawa samudawa fir'auna ce ba komai qur'ani banda tatsuniya ce da suke ba mu alqur'ani kenan don su hana mutane musulunta sun dauki alqur'ani a matsayin littafin da yake dauke da tatsuniyar ƙarya nas'alullahi assalamatu wal afiya mai Allah ya ce? yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama Allah ya ce lallai ne za su ɗauki nauyin zunubin su cikakke a ranar kiyama duk zunubi mutum za a jibgamar a kafaɗa ya ɗauka bayan sun tashi da zunubansu fa wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ai akwai jahilai a kasashen su waɗanda ba su da ilimi suka batar da su suka hana su karban addinin musulunci saboda haka su ma za a kirga waɗannan jahilai waɗanda a dalilinsu suka ƙi musulunta sai a ƙirga yawansu sai a jibga yawan zunubin a kan kafaɗansu shi na Allah ya ce ala ku sani sa'a ma ya ziru tir da abin da waɗannan kafirai za su ɗauka na zunubi a ranar kiyama duk mutumin da ya zama jagoran ɓata to ba laifinsa kaɗai yake ɗauka ba a kiyama sai an ƙirga waɗanda ya ɓatar sannan a ƙara da laifinsu a kan nashi wanda wannan ka'ida ce ta musulunci ka'ida ce addallu alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya zama jagoran alkhairi ana kirga ladan waɗanda suka yi aiki da wannan alkhairi sai a bashi lada kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man allama ilman falahu ajru ma amila bihi amilun in ka koyar da wani ilimi to duk sa'ilin da aka samu wani ya aiki da wannan ilimi ana rubuta maka lada layan yanqusu min zalikal zalika al-amili ba za a rage ladan wancan da ya aikin ba amma misali idan ka koyar da ilimi to za a kirga waɗanda suka amfana da ilimin nan sai a baka yawan ladansu su kuma suna da nasu lada to haka kuma ɓata fa idan ka zama jagoran ɓata nan ma ake kirga waɗanda ka ɓatar ko waɗanda ka hana su bin shiriya ka san talakawa sukan duba addinin shugabanninsu shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min awzari allazina yudillunahum bighairi ilmin akwai mutanen ƙauye akwai jahilai waɗanda su suna duba manyansu in sun ce kaza gaskiya ne to gaskiya ne saboda haka waɗannan manya sun san gaskiyan amma suka ce a'a ƙarya ce kaga sun ɓatar da waɗannan to Allah zai kirga yawan zunubansu sai ya ɗora musu قد مكر الذين من قبلهم قد الواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله مدوكي يشي ما كرتي بايو أكفارا با <clears throat> تنكافين زوان النبي محمد sallallahu alaihi wasallam an dade ana makirci nan zaka gani ana ta kulla makirci ga addinin musulunci a duniya wannan kare dame ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad makara allazina min waɗanda suka gabata ma sun kulla makirci sun yi makirci makircin da ma wanda na yanzu ba su iri shi ba akwai misalin da labarin da ake bayarwa na Kana'an Namrud bin Kana'an wanda ya zamani da Annabi Ibrahim salam ana danganta wannan labari ga Abdullahi bin Abbas labarin ba shi da asali amma akasarin malaman tafsiri suna kawo shi amma labarin ba shi da inganci namrud ya gina wani babban bene zuwa sama wai da annabi ibrahim ke masa wa'azi yana cewa Allah ya aiko shi ce to shi Allah wa'aina yake yana sama to an gama kai ku zo ku min gini sai na hau sama da sojoji na yaki Allah naka to akwai makicin da yafi wannan ya ya sa aka gina bene inji Abdullah bin Abbas wannan bene irtifa'uhu tsawonsa خمسة آلاف zira'in wa آلاف ala wa arshuhu salasa alafi zira'in Abdullah bin Abbas yace tudun wannan gini da aka yi ya kai zira'i dubu biyar bayan ya yi ginin ka san shi gini in yana tsayi to kasansa kuma rauni yake saboda haka Allah ya riga ya yaƙi ɗan adam tuntuni bai gane ba duk tunaninka Allah ya riga ya ƙure shi saboda haka su suna ta gini suna sama ƙasan kuma yana rauni saboda duk sa'ilin da ginin ka yake tsawo to abin da ake fara dubawa shine foundation ko ba haka bane foundation din nan dole ƙarfin sa ya karu in bai karu ba to wannan gini zai rubka abin da ya faru kenan sai Allah ya ce fa atallahu bunyanahum min alqawaidi shi dama Allah yana da ka'ida daga foundation din ya sare da Allah ya sare foundation din fa kharra alaihim sai jin kayan sauko akan kafirai saboda ka sai suka halaka min fawqihim Allah ya halaka su wa atahumul azabu min haythu la yash'uruna azaba ta zo musu ta inda ba su tamani wato duk sa idan da kafiri yake ganin zai kulla dabara zai yi makirci dan ya cutar da addinin musulunci Allah ya riga ya wuce gaban makircinsa har Allah ya yi wa makircin tsarin da wannan makircin zai bace Allah ya riga ya sani ya tsara saboda haka kada ma musulmi ya damu don kafiri yana kulla makirci wallahi da za su iya hana musulunci yaduwa da musulunci bai kawo yau ba amma tun da kaga musulunci ya kawo yau barazanar ta kai yana shiga ga manyan su su kansu to musulunci na Allah ne illa dai wanda ya ki sa a yau ya kulla makircinsa ya gama a duniya ba nasara a lahira kuma malami Allah ya ce شاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين a duniya mai kulla makirci ga addinin musulunci bai nasara summa yawmal qiyamati yakhuzihim sannan kuma a ranar ƙiyama Allah zai kunyata su kaga ba sa'a kenan duniyar ba nasara a lahira kuma a ji kunya wa yaqulu kuma Allah zai yi tambaya da ake cewa ba a ganin hisabin wasu wallahi ana ganin hisabin kafiri Allah zai yi tambaya dan ya kunyata kafiri za a tara jama'a a filin hisabi sai Allah ya ce aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquna fihim ina abokan tarayyar nawa waɗanda aka sa mun ina suke a nuna su man to kafiri na nan yana tsaye Allah ke wannan tambaya kuma ya riga ya gane shirme a rayuwarsa shine Allah ya ce qala allazina utul ilma sai malamai malaman tafsiri suka ce malaman da ka sani na unguwanku duk malamin da ya taɓa wa'azi zai bada amsa a filin hisabi qala allazina utul ilma waɗanda Allah ya ba su ilimi waɗanda suka yi ta wa'azi jama'a ku riki gaskiya su za su bada amsa ce innal khizya al yawma wasu'a alal kafirin kai yau kafiri ya shiga uku malamai za su bada wannan amsa kowa na ji da kunya da mummunar makuma yau sun tabbata ga kafirai kuma Allah ya alkawari shi kafiri yana gane kuskurensa tun daga lokacin fitar rai shi yasa yace allazina tatawaffahumul malaika فعلقه السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم dama su mutane idan su zo mutuwa iri biyu ne, ko dai waɗanda a lokacin mutuwa sun cuci kawunansu ba su yi aikin ƙwarai ba, idan mala'iku sun zo karɓar rayukan waɗannan mutane waɗanda sun zalunci rayukansu fa'alƙawus salama suna miƙa kawunansu ga umarnin Allah, ya'ani istaslamu da amrillah duk kafiri idan ya zo mutuwa yana miƙa al'amarinsa ga Allah, bi ma'ana kowane kafiri yana saduda idan lokacin mutuwa ya yi, makunna na amalumin min su'in. mu dai dama ba mu yi wani aikin laifi ba ka san idan mutum yana da laifi idan mutum yana da laifi lokacin da aka kama shi zai fara cewa ai ban yi laifi ba a to wai tambaye ka dama shi mala'ika bai zo tambayan wani laifi kai ba mala'ika ya zo ya karɓi rai ne kawai mala'ika ya zo ne ya karɓi ran kafiri amma saboda kafiri lokacin fitar rai ya gane ashe rayuwarsa rayuwar banza ce da ya ga mala'ika sai wallahi ban yi laifi ba fa shi mala'ikan ba ma tambayar laifin kai ke ba shi ran zai karɓa kafin a karɓi ran kafiri ya yayi nadama Allah ka tsare mu Shi ne mala'iku suna cewa bala inna Allah alimu bima ta ta'malun ai Allah da ya aiko mu shi ya san me kuka yi mu ba tambaya muka zo yi ba yanzu karɓar rai ne za mu yi inna Allah alimun lallai Allah masani ne bima kuntum abin da kuka zan kuna aikatawa kaga wannan ya nuna cewar mala'iku da yawa suke zuwan karban rai yana daga cikin abin da ibn al ne magana akai a littafin al sharh al-mumti yana mujallal nabi shafin 426 wato idan ka dubi za zaka ga ya zo da tsari na kamar kashi uku asali akwai mala'ikan da Allah ya wakilta shi ya rika karban rai amma inna malakal mauti la yusamma azra'il ba a kiransa mala'ika azra'ilu wannan bai inganta ba malamai da yawa sun tabbatar da hadisi bai inganta daga manzon Allah ba saboda haka lam yasbut an rasulillah wa hadha min al-umur al-ghaibiyya allati yatawaqqafu isbatuha wa nafyuha ala ma warada bihi shar al'amari idan ya shafi gaibi to babu ra'ayi sai abinda manzon Allah ya faɗa cewa akwai mala'ika mai karɓar rai abu ne na gaibi wanda ni da kai ba mu iya gani. Ya za a yi mu tabbatar akwai wani mala'ika mai karɓar rai al'amarin gaibi ne sai idan annabi ya ce akwai. To tun da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar akwai, to sai mu tambaya, shin manzon Allah mai ya kira wannan mala'ikan wani suna ya bashi? Ana cewa, inna malakal mauti sunansa mala'ika, eh, eh, eh, inna malakul mauti shine mala'ikan mutuwa. wannan shine suna malakul mauti wanda ke karɓar rai to amma kuma ba shi kaɗai bane Allah ya tabbatar akwai mala'ika da ke karɓar rai amma yana da masu taimako wannan shine abin da ya zo cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah yu'inunahu ala ikhraji ala ikhraji ruhi min aljasad hatta cire rai daga jiki fitar da rai daga jikin mutum mala'ikan shi kaɗai baya yi sai an samu waɗannan masu taimako suna taimaka wajen tattaro rai ɗin, saboda rai ya warwatsu a jikin ɗan adam. Waɗannan mala'iku ke taimaka ma shi mala'ikan mutuwa, ana matsowa, ana tarowa tun daga ƙafa, suna, suna tara rai ɗin yana tafiya sama, shi sa ƙasan jikin mutum yake fara mutuwa, shi yake fara sanyi. Hata yusiluha ilal hulqum sai sun iso da rai daidai makogoron mara lafiya. fa za ausa ila al lokacin da ran ya iso daidai makogoro lokacin da zaka ji mara lafiya yana shakuwa to daidai wannan lokaci sauran mala'ikun sai su kyale ha malakul maut sai mala'ikan mutuwa shine zai karbi ran shi kadai to Allah tabaaraka wa ta'ala ya jingina mutuwa ga abubuwa guda uku in kana duba alqur'ani a wani gurin zaka ga Allah da kansa ya ce shi yake karban rai misali shine a suratu zumar Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kaga Allah ya tabbatar shi yake karɓan rayuka a lokacin mutuwa a nan kaga an samu sifa guda sannan a wata ayar kuma Allah ya jingina ta ga mala'ika ɗaya kamar misali a suratu sajida aya ta goma sha ɗaya قل ku, malakul mautin lazi wukila, بكم Allah ya ce ka gaya musu mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi zai karɓi rayukanku sannan kuma a wani gurin Allah ya jingina karɓan rai ga mala'iku da yawa kamar misali wannan aya da muka karanta alladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim fa alqaw salama makunna na na'malu min su'in bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun haka nan a suratul an'am aya ta 61 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Hatta idza ja'a ahadakumul mautu tawaffat rusuluna, tawaffat rusuluna, kaga ba mala'ika ɗaya ba, idan lokacin mutuwa yayi yi, manzanninmu za su zo su karɓi ransa, wahum la ɗuna su ko waɗannan manzanni babu sakaci tare da su. To, ka ɗauka waɗannan ayoyi suna karo da juna, la, can Allah ya ce, Allahu ya tawaffal anfusa. Wani wurin Allah ya ce, Kul ya ku malakul mauti guda ɗaya. wani wurin Allah ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna suna da yawa kar ka dauka akwai karo babu karo Allah Ta wa ta'ala shi yake izini kafin a karbi ran bawa saboda ka asali Allah shi ya karbi ranka in ba dan ya ba da izini ba in ba dan ya ba ma mala'ikan iko ba mala'ikan ba zai iya karbar ran kowa ba saboda ka Allah shi ke karɓar rai da aka ce mala'iku suna karɓar rai kamar yadda ibn al-usaymi dai siffanta sai ya zamanto haka abafa Allahu ila nafsihi li'annahu waqi'un bi amrihi me yasa Allah ya jingina karɓar rai maransa yace shi yake karɓar rai saboda ba a karɓar rai sai da sa wa abafahu ila al-mala'ika me yasa Allah ya jingina karɓar rai ga mala'iku da yawa li'annahum awanun li malakil maut saboda yan su ne masu taimakon mala'ikan mutuwa suna taimaka mar ana taro rai ɗin har sai ya iso makogoro sannan shi mala'ikan mutuwa ya karɓa kaga kenan ya nuna cewar masu karɓar rai ɗin ba mala'ika ɗaya ba ne suna da yawa wannan shine abin da ayoyin alkur'ani suka nuna kuma akwai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam misali hadisin albara'u bin azib albara'u bin azib ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa innal abdal mu'min shi bawa mumini Iza kana fi inqita'in duniya ad-dunya lokacin ƙarshen duniyarsa idan ya zo wa iqbalin min al lokacin tinkarar lahira idan yayi nazala ilaihi mala'ikatun min samai mala'iku suna saukowa daga sama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abinda ayar alqur'ani ta nuna mala'ikun da suke karban rai suna da yawa wato kai bawan Allah na kwarai kai mumini idan ajalinka ya ƙare kwanakin da Allah ya ɗiba maka a duniya sun ƙare abincin da Allah ya ɗiba maka a duniya ya ƙare ranar isa lahira ta zo saboda idan duniya ta ƙare lahira ke farko shi yasa annabi ya ce wa iqbalun min al-akhirah lahira ta tinkaro duniya kuma ta bada baya Allah ka samu kyakkyawan tafiya nazala ilaihi mala'ikatu minas sama mala'iku suna saukowa daga sama bibul wujuhi manzo Allah yace huskokin su farare kal waɗannan mala'iku amma fa in mumini ne ashe mala'ikun da suke zuwa karban ran mumini daban ne da waɗanda suke zuwa karban ran kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka anna wujuhahum shamsu farin fuskar su ta kai a kamanta fuskokin su da hasken rana farare ne kal ma'ahum kufnun min akfanil janna suna tare da likafani wanda sun ɗauko shi ne daga gidan aljanna wa hanutun sannan suna tare da turare wanda sun kawo ne min hanutul janna daga turaren aljanna so kaga a nan duniya lokacin da ka mutu jikinka an mar likafani ko sannan an nemo turare an shafa su ko wadancan mala'iku <clears throat> lokacin da suka zo karban rai ba jikin za su ɗauka ba ran ne za su ɗauka saboda karen naka shi ma akwai likkafanin da mala'ika suke masa akwai turaren da suke shafa mar daga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yajlisuna hatta yajlisu minhu maddal basari za su zauna iya nisan ganin ɗan adam ba sa zuwa kusa da shi su mai ji malakul mauti alaihi salam mala'ikan mutuwa shi zai fara zuwa hatta ya inda ra'asihi zai zauna daidai kansa yana nuna ta bayan kanshi fa yana cewa ayyatuha an tayyiba ya ke rai mai tsafta ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa samun gafaran Allah ki fito zuwa samun yardan Allah wanda shine kama da ƙarshen suratul fajr ya ayyatuha an mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya wato da shi ake karɓan ran mumini mala'ikan mutuwa shi zai taho yana shi, to har dai Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin ran nan da yake ran mumini yana son haɗuwa da Allah saboda haka sai ya dinga amsa kiran wannan mala'ika to har dai a samu damar cire wannan rai ɗin. me Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a gaba fadkhulu abwaaba jahannam wato idan mutum kafiri ne lokacin da mala'ika suka zo karɓar ransa duk irin wannan ni'ima ba zai samu ba ba zai samu ba maimakon haka mutum ma ƙoƙarin kare kansa yake alhali mala'ika shi bai zo da nufin hisabi ba amma mala'ika ya zo karɓar rai sai su kama cewa kunna ma kunna na amalu min so'in mu fa ba mu yi laifi ba ba mu yi laifi ba mala'ika yana cewa a to idan ma kun yi ma ai Allah ya sani mu ba hisabi muka zo ba mun zo karɓar rai ne saboda haka abin da mala'ika zai gaya makafiri kawai abuwa ba jahannama ku je ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawama a cikin ta falabi'sa maswal mutakabbirin makomar masu girman kai dai tayi muni kai girman kan naka a duniya iyakan girman kai kai kafi karfin ka amsa da'awa an faɗi gaskiya ranka ya ya san gaskiya ce amma saboda adawa ko saboda hassada ko saboda ƙiyayya. ko saboda tsaurin kai ka yi watsi da wannan gaskiyar har kwanakin ka suka kare ga mala'ika ya zo kaga girman kai bai yi amfani ga mutum ba Allah ka tsare mu wannan dalilin yasa ibn kasir yake cewa idan kafiri ya mutu yadkhuluna jahannama min yawmi mamatihim kafirai suna shiga jahannama rayukansu na tafiya jahannama daga ranar mutuwa bi arwahihim amma ban da jiki wa ya ya'ti ajsadahum fi quburiha min harriha wa sumumiha zafin jahannama ke tahowa ta wannan kofar yana isowa ga jikunansu fa idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta zama lokacin da kiyama ta tsaya salakat arwahum fi ajsadihim sai a dauko ran a hada da jikin sannan a jefa a wutar jahannama saboda ka kaga abin da Allah ya ce fadkhulu abwaba jahannama ba a ce fadkhulu jahannama ba dan haka duk kafirin da ya mutu to ka tabbata yana kofar jahannama wannan cewar Allah ne maganar Allah ce a cikin alkur'ani duk kafirin da ya mutu to yana kofar jahannama don kamar inda hadisi ya tabbatar mana idan mutumin kwarai ya rasu ana bude masa kofar aljanna ni'imar aljanna tana isowa kabarinsa idan mutumin banza ya mutu fa ana bude masa kofar jahannama azabar jahannama na isowa kabarinsa har zuwa tashin kiyama Allah ka tsare mu saboda haka mutum ya kyautata ibadarsa ya kyautata zuciyarsa ya yi kansa faɗa idan gaskiya ta tabbata ka rungume ta wallahi karka yadda ka yi sakaci domin wannan sakacin sharrin shaidan ne kuma da zaran ka mutu baka karɓi gaskiya ba bayan ka gane ta to kana cikin masu girman kai shi ko Allah ya ce baya son su Allah ka kyauta karshen mu Allah ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gafaran kuskure akwai masu tambayoyi guda biyar tambaya ta farko ko mai haila za ta iya yi wa gawa wanka babu shakka mace tana haila za ta iya wanke gawa kai mai janaba shi ma zai iya wanke gawa wanda yana cikin almajimu, sharhun muhazzab na al nawawi mujallar nawawi shida shafin 174 biyar tambaya ta biyu idan mutum ya iya wankan gawa da aka kira shi wankan gawan sai ya ki saboda yana jin tsoro ko ya yi laifi to shi wankar gawa idan dai gawa ba taka bace ba dole ba gawa tana iya zama taka saboda ana la'akari ne da walittaka kana walittan wannan gawa ko baka walittanta kaga kenan idan ba gawarka bace ba dole bane ka wanke ta malamai suka ce hatta ma tsada in ka ce baka wankewa sai an biya ka baka yi laifi ba ka ce ba zan wanke gawa ba sai an biya ni ba laifi ba ne wanda yana fata lajina mujallar na goma sha biyar shafin ɗari da goma sha biyu amma ba hakan aka so ba an so wanke gawa tona kabari da sauransu duk ya zamanto mutum ya yi ne domin domin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan mutum ya mai da shi sana'a ba laifi ba ne malamai sun ce ba laifi ba ne matukar gawar ba tashi ba ce sai tambaya ta uku a gida ko a masallaci ne fi dacewa mace ta yi sallar tarawih a duk inda ta yi tarawih yana dacewa zamanin sayyiduna umar a zamanin sayyiduna umar ya nada limami wanda ke jagoran mata a sallar tarawih shine tamimu dari tamimu dari sahabin manzon Allah shine limamin mata saboda haka in dare yayi mata na haduwa ya ba su sallar tarawi in ka duba sharhu zarkani alal muwatta saboda hadisin al-imam malik ya ruwaito shi yana mujallal na farko shafin 418 don haka in mace ta je masallaci in ta ce za ta masallaci manzo Allah yake kar ku hana ta matukar fitan da za ta yi bai saba ma sunnar manzo Allah ba manzo Allah ya ce in matarka ta nemi tahiya masallaci kar ka hana ta matukar babu uzuri amma idan akwai uzuri kana iya hanawa don haka in mace ta yi sallar tarawihi a masallaci ba ta saba ma sunnar annabi ba idan sun haɗu a gida suka yi nan ma sun dace da sunnar manzon Allah saboda annabi yana limantar iyalansa a cikin gida tambaya ta hudu idan mutum yana makaranta a wani gari sai ya dinga yin kasaru har sai ya bar garin ko hakan ya dace babu laifi wato babu wata hujja da ta nuna cewar kasuru yana da adadin kwanaki da yake karewa babu wannan hujja karfa manta cewa addini babu mai damar ya kafa hujja a addini sai dai da cewar Allah ko cewar manzonsa idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi iyaka ma abu ba babu wanda isa ya masa iyaka babu shi saboda addini dai Allah ya gama shi daga tafiyar manzon Allah al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Allah tabaraka wa ta'ala bai taba cewa ga adadin kwanakin ƙasar ba na'am akwai malaman da suke ganin in ya wuce kwana uku hudu ka daina kamar masaba ta alimamu Malik da wasu masabobi, amma asalinsa babu wata hujja a kai. mafi inganci kasar ba shi da iyaka amma abin da malamai suka ce abin da ya nutsu a ranka shi ne yake zama daidai gare ka saboda haka idan misali ka tafi gari a matsayin kai bako ne a garin don idan kana karatu a gari ba ɗan gari ba ne kai ba ɗan gari ba ne. to idan kana kasaru sai ka fara samun shakka a zuciyarka to haramun ne ka ci gaba da wannan kasaru saboda ibada da wasu wasi haramun ne saboda haka sai ka daina wanda shi ne yake majmu'u fatawa mujallal na 17 shafi na 24 abinda sarin malamai suka fi rinjayarwa wato shine mutum ya aje kasurun ya ci gaba da cika sallarsa shi ya fi samar da nutsuwa saboda idan ana samun shakka to ibadar ba ta da inganci amma idan babu shakka a zuciyarka wato kana da yaƙini kana da fahimtar addini hujja ta tabbata gare ka baka kokonto to kasar ba shi da iyaka wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi uh, na biyar yace mukan yi addu'a Allah ya bamu yawan rai alhali mun san idan lokacin mutum yayi Allah ba zai ƙara ko rage masa komi ba shin ina tasirin wannan irin addu'a to kaga irin wannan tambaya yace sukan yi addu'a Allah ya ba su yawan rai alhali sun san in lokaci ya yi Allah ba zai ƙara ba. To kuma sai yake tambaya na wai ina inganci, ai kai za a tambaya tasirinsa ko? To amma duk da haka mutum ya roƙi tsawon rai bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Ka Allah ka ƙara min tsawon rai, wannan ba laifi ba ne. Allah ka ƙara min yawan shekaru ko tsawon rai ko Allah ka ba mu wani tsawon rai bai taɓa ma sunnar manzon Allah ba yana sahihul adab al mufrad hadisi na ɗari shida da hamsin da da uku hadisi na dubu da da ɗari ɗaya goma sha biyu. in ka duba zadul ma'ad ibn al qayyim yayi magana a kai yana mujallal na biyar shafin ɗari da da arba'in shida. haka nan fatawa bin baz a mujallar takwas shafi na ɗari da da biyar. babu laifi don mutum yayi addu'a Allah ya bashi tsawon rai me yasa aka ce ba laifi saboda shi kansa manzon Allah ya yi ma Anas addu'a Allah ya bashi tsawon rai ba Anas kaɗai ba ya yi ma wasu sahabbai addu'a Allah ya ba su tsawon rai kuma Allah ya ba su tsawon rai saboda aka cewa Allah ya ba wa mutum tsawon rai ba laifi bane tunda jagoran namu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan addu'a اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك